قاوتا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض أقول جبرائيل أو تنسك وترواية جبرائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض alimal ghaibi wa shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini ihdini lima ikhtalifa fihi min alhaqqi bi'idhnika ihdini lima ikhtalifa fihi min alhaqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim nana aisha ce ta ruwaito wannan riwaya daga annabi sallallahu alaihi sallama imamu muslim ya fitar da ita a cikin littafinsa mai sallah ne yake cewa allahumma rabba jibra'ila ya ubangijin jibra'il duk sunan jibril ne ana ce da shi jibril jibril ana cewa kuma jibril da ya kenan ana cewa kuma jibrin da nun jibrin rin ana cewa kuma jabra'il kaga nan kuma jibra'il duk sunansa ne iya da sunan naki da yawa duk amma a wazanin wannan jibir jibir jibir so ba mamaki ka ji wani littafin ko wata riwayar ba haka aka faɗa ba wa mika'il da mika'ila wa israfil da israfil me yasa annabi ya zaɓe waɗannan da ambato cikin mala'iku su ne manyan mala'iku malam su ne manyan mala'iku kamar yadda muka karanta da kucin cikin bukhari bude khalq a cikin halittun Allah mala'iku waɗannan su ne a gaba sai aka ce ya Allah duk girman mala'ikun nan da darajarsu da da matsayin kai ne ubangijinsu yana nuna cewa lallai ubangiji kabiru sha'ani ne mai babban sha'ani ne shi Allah ba wai ubangijin mala'iku ne kadai ba ana iya ce da shi rabbus samawati wal ardi ana ce da shi rabbul arshil karim ana ce da shi rabbul mala'ikati war ruh ana ce da shi rabbul mashriqaini ko rabbul magribain ana ce da shi rabbul nas ana ce da shi rabbul kulli shay ana ce da shi fatirus samawati wal ard ana ce da shi khaliqus samawati wal ard duk wannan gaba ɗaya ana iya dangantawa Allah rabbul rih rabbul khalq khaliqul khalq duk sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala fatir samawati wal ard kuma shine mahalicin sammai da ƙasai wannan jibra'il abin da ake nufi da jibra'il ana nufin abdullahi ne idan ka ce jibra'il daidai kai kaman ka ce abdullahi ana nufin abdu il din kuma shine allahu jibra'il ana nufin kenan abdullahi mala'ika ne da yake tsakanin allah da mutane me hikimar da yasa aka samu jibra'il aka ɗauki sunan bawa aka ɗauki sunan ubangiji aka haɗa masa jibra'il an gane jibr ana nufin bawa il ana nufin Allah to me hikimar dan a nuna ma shine mala'ikan da yake wato dan sako tsakanin Allah da mutane shi yake karɓo sako daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya miƙa wa mutane ma'ana annabawa kenan shine aminul wahayi amintaccen Allah kan wahayi duk wahayin da aka yi a duniya gaba ɗaya jibrilu ne isar da shi duka kuma duk annaba wannan jibrilu ya ba su wahayi musa su haruna su wahayi duk wanda ya ba wahayi mala'ika ne da daɗe haka mika'il mika'il din ma yana nufin abdullahi ne yana nufin me abdullahi to wai me yasa aka ambaci wannan mala'iku a cikin sauran mala'iku daga cikin hikimomin akwai girmama su Allah ya mutunta su ya girma su yanzu ai ko a cikin mala'ikun za ga ai akwai sunanakin su da yawa amma wa aka fi sani jibril israfil mika'il to Allah ne ya so darajar su ta ɗaukaka a duniya shi yasa aka san su da yawa alimul ghaibi wa shahada fatar as-samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahada Allah kai ne masanin gaibu in an ce gaibu shine abin da yake a boye yanzu abin da yake bayan makarantar nan gaibu ne dun ba mu san shi ba abin da yake gaban mu tsallaken masallacin nan gaibu ne ba mu san shi ba yanzu ba ka yi saka ce ga motar da take wucewa don baka gani gaibu kenan to waye ya san gaibu ya san ko ina ba abin da yake boye sai Allah yanzu kai dan adam dan nuna ma baka san gaibu ba abin da ke kiyar kama baka gani ba wanda ya taba ganin kiyar sai dai ya sa a madubi ga gadan bayan ka yana tare da kai kullum amma ka taba ganin tsakiyar bayan ka sai ko a madubin ma sai kai da gaske ka ganshi. shi eh dai a dauko maka hoto a nuna ma gashi abu yana tare da kai baka sani ba ka je ka jingina ka bata rigar kana tafiya baka sani ba yuyu kana tafiya sai a ce malam rigar ka tafatta ba ce kaga ya nuna baka san gaibu ba sai wani ya zai zauna wai wani boka zai bashi labarin abin da zai faru kaza ko ya ce ai ai kaza da zaka yi hanyar da zaka tafi akwai matsala ai na ya gani rigarsa ba ta baya iya gani rigar shi ta baya iya gani shine zai baka labarin kwatano kar ka tafi kwatano akwai ba sa'a ko za ka tafi sai ya duwa maka hanya saboda baka da aqida alimal ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika masanin gaibu masanin fili anta ya Allah kai dinnan kai ne kake hukunci a tsakanin bayinka tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yaktalifuna a cikin abin da suke yin sabani Allah shi ke hukunci tsakanin bayi a kiyama insha Allah so wani ya cuce ka kajira akwai alhakimu bainal ibad ihdini li makhtulifa ka shiryar da ni ya Allah ku kula da wannan magana tana da kyau malam ihdini li makhtulifa min alhaqqi bi idnika duk abin da aka yi sabani a ciki na lamarin rayuwa ni din ya Allah ka shiryar da ni ga daidai mutane suna ta rudu akan wani abu suna ta sabani akan wata matsala ta addini ne ko ta rayuwa ne ko ta zamantakewa ne ko ta mu'amala ne ko a cikin dangi ne ko a cikin iyali ne ko me in jama'a sun yi sabani to ni din ya Allah ka dora ni akan daidai ya ka gani ba ai wannan ma tunanin ma wato walwa ma ba tunanin ba daga taskar annabi ba a ce Allah ya taimake kana yawaita wannan addu'ar so duk abin da za a zo ana rikici ko sabani insha Allah Allah zai aje ka a layin daidai din ba za a wayi gari a ce kuna cikin masu matsala ba sa akwai bukatar addu'a mala ihdini limaktulifa fihi min alhaqi duk abin da aka yi sabani na gaskiya to ni din ka shiryar da ni zuwa ga daidai bi izinika da izininka innaka tahdi man tashawu ila siratin mustaqim dan kwalalle Allah kai kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa hanya ta kwarai miƙaƙƙiyar hanya wacce take tabbatacciya